ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin hankalin sai matukar tashi sosai inda har suka fara tunanin ko aljanu ne suke damun Samira domin Mubarak bai gaya musu Samira tana shaye-shaye ba ya wa matarsa asiri hakan ne yasa su kuma suke zargin cewa ko aljanu ne da ita ran Hajar Mubarak ya matukar ɓaci sosai hakan ne yasa ta tilasta Mubarak kan cewa sai ya saki Samira hankalin mubarak ya yi matukar tashi domin kuwa tintini ya yi wa samira alkawarin aurensu babu rabuwa mutuka raba ko bin wuya ko min daɗi sakamakon wannan umarni na mahaifiyarsa ya sa mubarak ya fita daga hayyacinsa saboda tsananin kuka har yake neman ya zauci. hakan ne ya sa aka yi ta bawa hajiya haƙuri har ta haƙura ta janye umarninta amma fa iyayen samira sun yi mata faɗa sosai inda mahaifiyarta har take ƙoƙarin dukanta da ƙyar aka ba ta haƙuri ta haƙura daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bayan an yi wannan zama ne a maimakon Samira ta gyara halinta, amma ina sai shaye-shaye ya dawo sabo fil. Kasancewar shi abu ne wanda idan aka fara ba a iya dainawa. Tun kafin haka sai da abokin Mubarak ta ƙoƙarin ya raba ni da Samira. Amma Mubarak ya rinka kule shi. Abin da Samira take so Mubarak baya iya hana ta. Wannan halayya ta Mubarak ta taka rawa sosai. Wata rana da safe Mubarak yana gida yana dafa wa yaransa abinci. Domin kuwa lalacewar ta kai ta kawo yanzu ko abinci Samira ba ta iya ɗorawa, ba abin da take yi wa 'ya'yanta ba ta kulawa da su. Sa'afan da kiran sun rame sun yi baki sakamakon rashin kulawa na uwa. Ga kuma tsananin hantara da take yi musu wanda kuma yaran ba su sun saba da wannan ɗabi'a ba. Mubarak ya gama dafa musu abinci ya zuba musu sannan ya buɗe frit ya ɗauko frit ya yanka musu suka ci abinci suka sha tare. Gama cin abincin su ke da wuya sai ga Abdul ya shigo gidan. Inda Abdul ya sanar da shi cewa yana buƙatar ya raka shi wata unguwa ta gaggawa. Amma Mubarak ya musanta masa kasancewar baya buƙatar ya bar su Afan da Ikram su su kaɗai a gidan. Domin kuwa yanzu Samira babu abin da take iya yi musu sai dai bacci. Abdul kafe waye da magiya yana ta roƙon Mubarak, inda daga ƙarshe dai Mubarak ya amince masa a matsayin zai raka shi. Bayan sun tashi za su tafi ne sai su Afan da Ikram suka ce za su fi su. Daga ƙarshe Abdul ya lallaba su ya sa suka zauna domin gurin da za su je ba gurin zuwa da yara ba ne, min kuwa wajen wani babban mutum za su je ya raka shi, inda zai kai masa takardun kwangila. Da gyar suka lallabu suka yarda, inda Mubarak ya shiga ya ɗauko musu iPad su ya ba su ya ce su game kafin ya dawo. Afan da Ikram suka karɓa suna ta murna, shi kuwa Mubarak ya shiga shirya suka zo suka fice tare da shi da Abdul. sa Mubarak ke da wuya sai rigima ta kaure tsakanin Afan da Ikram kamar yadda suka saba idan suna yin game. A wannan karar rigimar ta kaure kuma babu mai raba su. su ce ta taso Samira daga bacci, inda ta fito cikin maye tana ta kallon su tara-tara ta kasa yi musu magana da ƙyar ta yunƙura ta ce musu za ku ci ubanku fa cikin maye ba ta cikin hayyacinta abinka da yara ko kula ta busi ba domin kuwa su ma raini ya fara shiga tsakanin su da uwar tasu kasancewar yadda suka ga samira ta canza sannan kuma a gaban su ma ta sha zagin abbansu abin yana matuƙar yi musu ciwo musamman ma afan Samira tana matsawa kusa da su sai ta fara ganin su tara-tara domin kuwa ta ne ta kawo mata wata ƙwaya mai ƙarfin gaske ta sha. Kasancewar wannan ƙwaya sabuwar ƙwaya ce, Samira ta sha ta ta bugu sosai kuma ta fita daga hayyacinta. Jiyawa Samira ta yi tana neman madaki domin ta daki waɗannan yara da suke wannan rashin ji. Ai kuwa sai idan ta kai kan wannan wuƙa da mubarage yanka wasu affan furut suka sha. Cikin sauri Samira ta ɗauki wannan wuƙa da ta kai masa hari da ita. Nan da nan waɗannan yara suka goce. Basu su an ba a karo na biyu da Samira ta ƙara kawo cika wannan wuƙa. Ta yi sa'ar samun afan inda ta caka masa a ƙafan zuciya. Nan da nan jini ya ɓalle, ya ringa kwarara tamkar an yanka wani rago. Ba tare da Samira ta yi ƙasa a gwiwa ba. Haka Samira ta ƙara ɗaga wannan wuƙa ta cakawa Ikram a gadon bayanta, wanda har sai da wuƙar ta ɓulo ta cikinta. nan take ita ma ikram ta faɗi a daidai wannan lokaci mubarak ya manta da atm ɗinsa har ya fita sun shiga mota da ya dawo domin ya ɗauki wannan atm shigowarsa ke da wuya ya arba da wannan babban tashin hankali cikin hanzari da gigi cewa mubarak ya taho inda ya kama su yana jijjiga su yana ihu ihunsa abdul ya jiyo shi ma ya shigo cikin gidan yana shigowa hankalinsa ya tashi Tsananin tashin hankali jikin Abdul sai rawa yake yi, kasancewar ya ga Samira da wuƙa a hannunta. Da Abdul ya kalli Samira ya ce mata, Samira yanzu rashin hankalin naki har ya kai ki kashe 'ya'yanki na cikinki? Abdul yana faɗin haka ya rushe da kuka, inda ya kalli Mubarak ya ci gaba da cewa, Dama sai da na gaya maka ka rabu da wannan bakartakar, tun lokacin da ka gaya min cewa ka kama ta tana shaye-shaye. yanzu gashi nan ga irin abin da ta jawo maka a cikin gida mubarak ya shiru kamar wanda ya zauce a wannan lokacin yana rike da afan yana ta shure-shure a daidai wannan lokacin ne afan ya cika daga nan sai samira ta kalle su tana ta tangadi take cewa ni ce ba ni da hankali ni wannan cikin ma ya ishe ni nauyi kawai yake yi man bari ma na cire shi kowa ya huta samira tana gama faɗin haka ta cika wa kanta wannan wuƙa Abdul ya tashi da sauri ya tafi domin ya rike ta. Ko kafin Abdul ya je ina, Samira ta faɗi zuwa ƙasa. Tashin hankali ne ya ci gaba da ƙaruwa a gurin Mubarak. Ba tare da wani ɓata lokaci ba nan da nan sai Mubarak ya faɗi ya suma. Abdul yana tsaye ya rasa inda zai saka kanshi saboda tsananin damuwa. Abdul ya rasa abin da zai yi ya fito waje yana ta kurma ihu. Bayan dangin Samira da na Mubarak sun samu labari, aka kira jami'an tsaro suka zo suka yi binciken su iya nazari bayan sun tabbatar da cewa Samira ce ta yi kisan. Daga nan ne aka ɗauki Samira da Ikram aka tafi da su asibiti domin ceto rayuwarsu. Amma ko kafin a je su ma lokacin su yayi. Likitoci sun yi iyakacin bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun ceto 'ya'yan cikin Samira, amma ina abin ya ci tura. bayan sun dawo gida aka haɗa gawarwakin aka yi musu sutura a tare aka ɗauki wannan gawarwaki aka tafi da su aka kai su kushewa shi kuwa mubarak yana can kwance a gadon asibiti likitoci suna ta faman ƙoƙarin su ga sun ceto rayuwarsa domin kuwa bai ma san inda yake ba bai kuma san me yake yi ba Aka yi ta ma hajiyar mubarak a nata ɓangaren bayan an ɗauki gawawakin an fita da su a aka ɗauke ta aka yi asibiti da ita al'amarin ya girgiza mutane sosai hatta 'yan jarida da suke yankin su kansa al'amarin ya jijjiga su domin kuwa sun ɗauki abin sun yaɗa shi iya yaɗawa kusan kwatankwacin duk local government din babu wanda bai san labarin ba numfasawa ta ne ta yi ta ce masa malam wannan shine labarin gidan mubarak a yanzu haka ina da labarin mubarak ya haukace yana gidan mahaukata na rasa inda zan tsoma rayuwata mutanen da suke gurin malam suka kama salati inda malam ya fashe da kuka mai ƙarfin gaske har da majina ibrahim kuwa ya sun kuyar da kansa ƙasa banda kukan tausayi babu abin da yake yi al'ummar da suke gurin malam kowa yana ta tofa watanni tofin alatsi ne da malam ya ja numfashi ya share hawayen da yake idanunsa dubanta ne yayi tare da faɗin baiwar Allah ki tashi ki tafi don Allah ki tashi ki bar min kofar gidana bana da buƙatar ganin ki a kofar gidana Rushewa da kuka ta ni ta yi tana faɗin, Malam idan na tashi na bar nan ina zan nufa, domin kuwa na tabbatar Allah ba zai yafe mini ba. Ci gaba da magana malam yayi yana gaya mata, ki tafi ki je ki ta istighfari. Allah gafurar rahimun ne, amma ina tabbatar miki da cewa haƙƙin rayukan da kika kashe yana wuyanki, ki mai girma ne. Tar da irin wannan hali naki kin ruguza wannan gida na farin ciki, kin ruguza gidan aure gidan sunnar annabi. Allah dare da irin wannan hali naki. Malam ya sako kasa-kasa tare da faɗin. Amma ina so ki min alfarma ki gaya min asibitin da Mubarak yake ko kuma gidan mahaifiyarsa. Da izinin Allah ta sanadina zai fita daga wannan hali da yake ciki na hauka. Za mu masa magani bisa alƙur'ani da sunna domin kuwa ƙur'ani waraka ne ga dukkanin cuta Malam yana gama faɗin haka wani mutum a gurin ya ce, Au, dama ke ce wadda matasa suka tsana suke ta kyara suna yi miki tofin alatsi ne? Har suke ƙoƙarin ɗaukar ranki, ana samu labaranki a gurin wani mai shayi. Tani ta tabbatar masa da cewa tabbas ni ce. Wannan dalilin shine yasa matasa suka tsane ne suke kyara ta a duk inda na zauna, saboda matsalar labarin Mubarak. Labarin Mubarak ya kara ko ko'ina, babu inda zan je in yi farin jini a duniya. A duk unguwar da na je zan zauna sai a yi mini korar kare. Manyan mutane suna mamaki idan suka ga matasa suna wulakanta ni. Wannan dai shi ne dalili domin ko su manyan mutanen ba su san dawar garin ba. Kamar yadda kwanaki wasu matasa suka biyo ni suna ƙoƙarin kashe ni, wasu dattawa ne suka kwace ni. haka shine yanayin da nake ciki kusan yaushe a rayuwata matasan da na saka a harkar shaye-shaye yanzu suna na mafi yawancinsu sun zama kasar guman 'yan daba ko kwanaki na haɗu da wani sale wanda shine almajirina na farko da na fara yi tun da na fito harkar fariki amma saboda tsananin lalacewa har kwanciya na shayi da shi yaro ne mai tarbiyyar gaske a zahirin gaskiya ni ce na ɓata masa tarbiyya a yanzu haka yana nan yana nema na duk inda ya ganni sai ya kashe ni ko kafin ta ne ta karasa wannan maganar wasu daga cikin matasan gurin suka dakatar da ita suka yi mata korar kare har suna kokarin kai mata duka a dare wannan lokacin ne tani ta tafi tana tawaye gensu malam tana kuka shi kuwa malam sunkuye yake yana ta kuka domin kuwa ya yi kokarin ya tsaida kukan amma abin ya gagara kasancewar da ya yi ƙoƙarin tsaye da kukan tausayi ne ke sa shi ya ƙara ci gaba da yin kuka babban abin da ya tsaye wa malam a ransa shi ne, yadda yake tunowa irin soyayya ta ɗa da mahaifi amma har ta kai ta kawo samira ta iya cakawa 'ya'yanta ƙanana wuƙa inda kuma ta hallaka su har lahira bayan ta ni ta tafi ne malam ya aika a a tambaye ta domin ta ba da cikakken adireshin mubarak wanda aka aika tun kafin ya dawo ya kudura niyyar taimakawa mubarak da kuma ibrahim shi ma ya ƙudiri niyyar da shi za a yi wannan jihadi ibrahim ya yi alkawarin zai yi da gaɓoɓin jikinsa da kuma aljihunsa malam ya yi na'am da wannan al'amari a nan dai haka suka taru aka tashi daga wannan zama suka watse bayan shekara ɗaya bisa taimakon ubangiji malam ya rabo da mubarak daga gidan mahaukata a yanzu haka malam ya ceto rayuwar mubaraka ya dawo daidai inda malam ya ta haɗa masa da shawarwari da nasiha har mubarak ya da ya ɗauki ƙaddara ya mai da komai ba komai ba sannan a hankali suka gina rayuwa mai kyau suka kulla zumunci mai ƙarfi a yanzu haka malam ya zama musu tamkar shine mahaifinsu daga ƙarshe su malam suka samu labarin tani ta haukace ta kuma tana tsince-tsince akan bola har ma suka samu labarin wata mota ce ta zo ta bige ta inda tani ta mutu ana zargin daga cikin waɗanda tani ta cutar ne wani zo ya ɗauki fansa aka aka bar gawar tani a gefen titi bisa bola aka rasa wanda zai yi mata jana'iza a haka ta ƙare kudaje da tsutsotsi suna ta cizanta ya Allah ka sa mu fi ƙarfin mu Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe domin ko duka abin da ya faru da tani ita ce sala to jama'a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 sai mun ji ku daga masu saurare. jama'a. dika dika kuma a nan za mu dakata.